Wannan babban magana ne kuma idan mun duba akwai wasu abubuwa haka da suka faru a wasu kasashen Afirka misali. Za ka ji shugabani sun damu wata rana wani lokaci idan matasa sun yi wasu abubuwa amma da zaran 'yan siyasan sun samu mulki sai su manta da su a matasan to lallai idan ba a yi wani abu game da zancen matasa a najeriya ba wannan zai kawo tashin hankali domin mafi yawan mutane da suke Najeriya matasa ne kuma matasan ba aiki suke da shi ba. Wasu masana suna kiran mafi yawan matasa da suke Afirka yanzu cewa sun shiga wani yayi da ake kira wai jirantaka. Jirantaka shine wato daga jira su, ba yara ba su kuma ba su zama cikakkun mata ko cikakkun maza ba wanda za su iya, bukatan kansu. So suna jira, suna jiran mai jiran sun gama makaranta ba aiki. ba su da aiki ba za su iya ce da kansu ba ba za su iya biyan kuɗin haya ba ko kuma su gina gidan kansu ba za su iya goyon yara ba ko da sun haifa ba za su iya yin aure ba to sun zauna suna jira jira wannan jiran ya kai na shekaru yakan kai shekaru da dama to wannan babban abin damuwa ne kuma gaskiya ya kamata gwamnatin najeriya su wani ba kai domin in ba su yi ba zai kawo tashin hankali sosai zuwa gaba to wani mataki ne kake gani ya kamata gwamnatin ta ɗauka na farko na inganta rayuwar waɗannan matasan ko kuma jawo ra'ayinsa su nisanci ayyukan aisha kasancewan ana batun cewa zaman kashe wando shine ya kawo tashe-tashen hankali da kuma ya tsinda musamman arewacin najeriya halin da take ciki yanzu damuwar matasan najeriya yana da yawa da saboda an ɗauki dogon lokaci ba a yi wani ba kai ba amma bukwaran abu shi kansa abubuwan da ake a makaranta ya kamata a canja makarantun najeriya ba a gudanar da su yadda ya kamata su taimaka ma matasa ba domin samun aiki a zahirin gaskiya yanzu ka dubi abin da ke faruwa a Najeriya samun aikin matasan sama masu aiki ya fi muhimmanci ma game da wata rana zancen karatun domin ko sun yi karatun idan ba su da aiki yakan rage mutuncin karatun to menene za a yi domin a sama musu wani abin da za su yi ya kamata a ce za a sama musu ko a koya musu wasu sana'o'i ayyukan da ya kamata su yi ko kuma sana'o'in da za su yi zai bambanta daga bangaren daga wani bangaren ƙasa zuwa wani bangaren ƙasa amma babban abu shine ya kamata a koya musu wasu sana'o'i wanda za su iya yi za su taimaka kuma ma gwamnatin makasan najeriya domin za su biyan bukatan kansu amma kuma suna yin wani abu wanda zai taimaka ma tattalin arzikin najeriya wato ka dubi tattalin arzikin ka ga wani irin aiki ne ake neman ma'aikata wani irin aiki ne wanda idan ka je ka koya a jami'a ka tabbata in ka gama za ka sami aiki